يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu addu'a da kaskantar da kanmu zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu Allah ya mana gyaɗar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya tsunduma mu a aljannan firdausu gobe kiyama yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salimin yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma a wannan wata na ramadana hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai 'yan uwa masu cd sun kawo mana albishir na cewa tafsiri da ake kan gabatarwa na bana sun hada darasi na farko ina ji zuwa na bakwai a cd guda ɗaya tafsirin maza da muke ciki a cikin suratun nisa'i a wannan shine na farko muna fatan na biyu na dab da isowa a tafsiri na mata ma da ake na suratu yusuf wanda ake sa a globe fm da sauran wurare da suka sawwaka ko da a wata jiha ana iya samu duka a hannunsu muhimmancin irin wannan sako na addini ba zai iya yiwuwa daga na zo wajen tafsiri na jina kiyaye shi ba addini tunatarwa yake so fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ku tunatar don tunatarwa na amfanar da mu'minai don haka addini shi addinin tunatarwa ne a mallakansa zai taimaka mutum ya saurara iyalansa su saurara abin da ya kubuce masa a lokacin tafsiri ya kara fahimtarsa abin da ya kubuce masa a lokacin ji a rediyo ko gani a tv ya kubuce ya kara ji abin da ya ji ya kara jinsa mai iya yiwa mutum ya bukata ma ya saya ya ba da shi sadaka fi sabilillahi matukar abin yana wanzuwa ana amfanuwa da shi Allah na iya baka cikakken ladan sadakatun jariya Allah ya ba mu ikon sayansa da amfanuwa da shi da kuma saya mu ba wasu don su amfana da shi Allah ya sa mu tsira gaba daya da ikon Allah za mu tashi akan a cikin sura ta hudu wato suratun nisa'i a kamar yadda aka saba za a samu sidin a wurin darul islam a nan da kuma mycd dukansu suna laushi shopping complex daura da stadium na nan bauchi a nan wunti ga duk mai bukatar su insha Allah ta'ala zai iya samu a hannun su na bana da na bara da ma shekarun baya gaba ɗaya muna fatan za a iya samu a wurinsu da dukkan sauran darussa da ake karantarwa na sunna za a iya samu a su Allah ya mana jagoranci a ramma mun tsaya a cikin sura ta hudu yau za mu tashi akan daidai aya ta 60 darasi na goma a watan ramadana insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من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 alam tara ila alladhina yaz'umuna Allah yace ba kai dubi ba zuwa ga jama'ar da suke riyawa annahum cewa lalle su amanu bima unzila ilayka sun yi imani da abun da aka saukar zuwa gare ka annabi wa ma unzila min qablika da abun da aka saukar gabanninka yuriduna suna son ayyata hakamu ila taguti su rika kai hukunci zuwa ga tagut wa kad umiru ayyakfuru bihi bayan an umurce su su kafurce wa shi ɗagutun wa yuridu shaitanu shaidan yana son ayyudillahum ya batar da su balalan bata ba'ida wacce da ke mai nesa wato batan da bahaushe ke cewa wane yi nisa baya jin kira Allah ya kare mu a jiya mun yi karatu akan ayoyin da Allah yake wajabta mana rikon amana da yin adalci zuwa wajabta mana da'a gare shi da'a zuwa ga annabinsa biyayya zuwa ga ulul amri wanda ya shafi malamai da ma'abota qur'ani da shugabanni a cikin abun da bai saba wa shari'ar Allah subhanahu wata'ala ba kuma qur'ani ya ce in mun yi sabani cikin wani abu mu mai da shi zuwa ga Allah da manzansa matukar muna imani da Allah da gobe kiyama a yau bayan an kammala magana ga muminai da wasiya ga muminai a yau darasin zai tashi ne kan munafukai Allah ya kare mu daga munafurci da munafukai wannan aya ta sauka ne akan wani sabani da ya faru tsakanin musulmi wanda yake da'awar ya yi imani da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kuma bayahude wanda yake da'awar ya yi imani da attaura sai sabani ya shiga tsakaninsu a sabanin da ya shiga tsakanin shi musulmi abinda ake tunanin zai am imani da shi shine mai ƙur'ani. wa yake tsammanin zai mar hukuncin adalci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba yahudi ana tunanin zai yi imani da attaura zai ƙauracewa cewa shari'ar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi sabani suka yi su yi sulhu ya gagara sai shi munafa ainihin ba yahudi din sai ya ce to ina ga tun da ya gagara mu tafi zuwa ga annabinku ya mana shari'a shi ba yahudi ya zaɓi aje wajen annabi tsira da aminci sabbata a gare shi dalilinsa ya ce a gaban annabi muhammad ba za a yi cin amana ba ba za a yi zalunci ba kuma yace baya karɓar rashawa babu corruption a wurin babu corruption yace don haka mu je wajen annabin ku ashe shi musulmin munafiki ne shi kuma sai yace a'a ni kuma na fi so mu tafi wajen malamin ku na yahuda shine ka'ab bin al-ashraf ni kuma shi nake so ya mana dalilin sa ba yahudan ya fi shi gaskiya in an zo gaban annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi duk da shi musulmi ne ba za a bashi wannan abun ba saboda addini adalci yake yi ba wai a wani addini kake ba adalci ne sai fahimci duk da shi musulmi ne ba za a kwaci abin bai hude a bashi ba da haka sai ya ce mu tafi wajen ka'ab bin ashraf shi munafikin da yake da'awar musulunci ya ce a waje wajen ka'ab bin ashraf ya san ka'ab bin ashraf yana karɓar rashawa ana ba da cin hanci akwai bribe mafhum tayyib da ana ba da bribe ana karɓan cin hanci sai ya ce a je wajen wato zai iya bribing din ka'abbun bin ashraf shi kuma bai hude ya ce a ni ba zan je wajen ka'abbun ashraf ba shugabanmu ne malamanmu ne amma a wurin akwai ciwa-ciwa wajen annabin ku za a je can gaskiya ne take hukunci al'amari ya yi tsanani shi munafukin da ke da'awar musulunci ya ce ba zai je gaban annabi ba shi kuma munafuki ba yahude ya ce shi kuma ba zai je gaban ka'abun ashirab ba don haƙƙinsa ne in an je gaban ka'abun ashraf duk da malaminsu ne na yahudu akwai possibility akwai probability akwai tsammani mai girma na za a iya kwace haƙƙinsa a hannunsa in an ba wa ka'abcin hanci amma in an je gaban annabi muhammad sallallahu yake cewa ina da yaƙinin kayana ne ta kowace hanya aka je aka dawo ni za a ba wa dan na san ba zai karbi cin hanci ba saboda yahudu dama da nasara shari'a ta amince in ana shari'ar musulunci in suna son a musu aiki da ita in sun zo kotun musulunci a musu idan ba sa so su je duk inda suke bukata amma in sun zo Allah ya ce a musu aramma سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله إن الله hibbul ya ce ya ce, wato fa'aluna lil kenan mutane ne masu tsananin yin ƙarya da son jin karya su yahudu kenan kaluna lisuhutu masu yawancin me kenan haramu masu yawancin cin hanci masu yawancin ciwa-ciwa fa'in ja'uka in sun zo gare ka fahakum bainahum aw a'rid anhum in sun zo da kes gaba gare ka ka musu shari'a in ka ga dama kar ka yi fa in hakamta fahakum bainahum bil qist fa in ja'uka fahakum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a in ma baka musu hukuncin ba dan kaki ba zai cutar da kai da komai ba fa in hakamta in za ka yi fahakum bainahum bil qist kai hukunci tsakanin su da adalci inna yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son mutane masu adalci wannan ita ce wasiya da aka yi wa annabi muhammad tsira da amincin sabbata a gare shi matukar an zo gaba gare shi to ya yi hukunci da adalci kada ya bari a yi hukunci da ciwaciwa me ke faruwa a lokacin sai shi ba yahudan ya tsaya ya jajirce ya fara eh, maganganu cewa shi dole sai an je gaban muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da shi munafikin bai amince ba ba yahudan ya wuce wajen annabi tsira da aminci sabata gare shi dole musulmin ya bi shi da aka ji annabi ya kalli kes da ya gama ya yi nemi shaidu ya gama sai ya ce gaskiyar magana ba yahude ke da gaskiya don haka ga haƙƙin ka nan shi munafikin a'a ni ya ce a'a ya fi ka gaskiya to ai ni musulmi ne ai ba ya ce ba haɗin baki ake ba hujja ake nema hujjarsa ta fi karfi ana fitowa sai ce shi bai yadda ba shi munafikin ce ni ban yadda ba ba yahude ce to mun je gaban annabin ka ya ce shi dai bai yadda ba ina za a je sai ba yahudan ya ce sai munafin ya ce kai duk da muhammadu ya yi muje wajen abubakar siddiq mu ji shi me zai yi shi ba yahudan sai ya ce muje mu ai da abubakar da muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi a yi kwaryar sama ne da ta kasa ya ce mu mu aka je aka sake baje magana ba a ma gaya masa cewa an je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka baje magana da ya gama duba sai ya ce gaskiyar magana ba ya hude ne yake da gaskiya kai ba musulmi ake ce a ba naka bane ai babu hujja ga mai hujja don haka ba yahude hakkinka ne sai a baka wanda yake na maka adalcin musulunci suka sake hutowa sai munafiki ya ce ni shi ban yadda ba mu tafi wajen na umar to annabi sallallahu yana da tausayi mun san irin tausayinsa wa kana bil mu'minina rahima kuma yace. ya kuma gaya mana tausayin sayyidina abubakar ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar ya ce wanda ya fi kowa tausayi cikin al'umman nan shine abubakar ya fi kowa a cikin ku tausayi to shi sai ya sake rabuwa da su sai suka je wajen sayyidina umar shi kuma annabi ya ce wa ashaddu fi dinillahi umar wanda ya fi kowa tsanani a cikin addini ya ce shine umar bin al-khattab misalin sayyidina abubakar ya ce shine misalin isa alaihi salam in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah sun maka sun saba maka in ka gafarta musu bayinka ne in ka musu azaba bayinka ne amma in zaka yafe musu ya Allah kai mabuwayi ne mai hikima sai ka yafe musu ko da an yi laifin sai ce ya Allah in ka yafe dai ba cutuwan da za a yi yace to misalin Abubakar irin Isa alaihi salam ne amma ce misalin Umar bin Al-Khattab irin Musa alaihi salam ne shine rabbi la tazar alal ardi min al na dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara har wanda bai zo duniya ba ana aika mar makaman kare dangi yace saboda su shaidanu ne ba sa aihuwan kowa sai shaidani ya Allah da su da 'ya'yansu da jikokinsu da wanda ba su zo ba ya Allah dukka halakar da su su ne irin Musa alaihi salam na'am irin Nuhu alaihi salam irin Nuhu alaihi salam wannan shine tsari irin na Nuhu alaihi salam shine irin addu'ar da ya musu ko kuma rabbi tumis ala amwalihim ko rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal al alim shine misalin Musa sai ya ce to kai umar irin misalin musa ne da nuhu waɗannan su ne suke da tsanani kai abubakar irin misalin isa alaihi salam ne to sai suka tafi wajen umar bin al-khattab sai ya ce ni ban yadda da na abubakar ban ji wajen a je wajen umar sai aka je wajen umar ana zuwa gaban umar sai musulmi ya ce to ga sai muna ba yahudan ya ce mun je gaban annabi yayi shi wannan ya ce bai yadda ba mun je gaban sayyidina abubakar yayi ya ce bai yadda ba sayyidina umar ya ce bai ya ce haka aka yi ya ce eh baka yadda ba ya ce to ku jira ni sai ya shiga gida da ya zo sai ya zo da takwabi a faki a bayan rigarsa yana zuwa sai sara kansa yana sara kansa a daidai lokacin ya je gaya manzon Allah annabi yake cewa inna umar farraka bainal haqqi wal batil sayyidina umar yayi hukunci ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya da wannan ake kiransa umarul Faruk. alladhi yufarriq bainal haqqi wal batil shikenan mutum yana sara kansa dai sauka bai yahudan sa ya gudu shi kuma gaba ɗaya ma shi mara laifin ma da kare sha shi wanda bai laifin ba shi ma sai aka neme shi aka rasa ana yazo ya ce ina ba zai tsaya ba saboda yanayin sayyidina umar to a lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya a kansu ya ce alam tara ba ka dubi ba ilal na zuwa ga waɗanda ya Muna suke riyawa riyawa kawai wato suna mai pretending ne kawai bakinsu ne yake fada annahum amanu bima unzila ilayka sun yi imani da aka abin da aka saukar maka qur'ani shine wannan munafikin wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabannin ka gawa shine wannan ba yahudi na me da ya imani da attaura kenan shine wa ma unzila min qablika sunan bishir yuridu na ayyata mu ila taguti shi waɗanda suke munafukai wanda suka ce sun yi imani da abin da aka saukar maka suna so su rika hukunci zuwa ga tsagut shi shine kullu ma da min dunillahi wa radiya bil ibada dukkan abin da aka bauta wa koma bayan Allah ya kuma yadda da ibadar da aka masa sunansa dagutu inda ya yadda ko dan adam ne yake kirkiro doka yake hana mutane bin dokar Allah babu kokunto ya amsa sunan dagutu wannan shine maganar ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihi. so daka yuriduna ayyata haka mu ila taguti anan taguti inji abdullahi ibn abbas yace shine ka'ab ibn al-ashraf wannan malamin yahudawa da ke karban cin hanci wanda shi munafikin yace sai an je wajensa abdullahi ibn abbas yace shine dagutu a wannan aya saboda shi idan aka je da gaban gabansa wanda yake might is right duk wanda yake da kuɗi ko shine babba ko mai karfi to kullun shi yake nasara to a nan shi aka kira ɗagutu wato ka bin ashraf wa kadi umiru ay yakfuru bi bayan an umarci mutane su kafirce wa ɗagutu wa man yakfur bi ɗaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha duk wanda ya kafirce wa dagutu yayi imani da Allah yayi riko da wata igiya mai ƙarfi wanda ba ta tsinkewa shine hanyar Allah subhanahu ta'ala igiya ce da in ka ba za ta tsinke a hannunka ba za ta ja ka har zuwa ga aljanna wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu ba'ida shaydan ne yake so ya batar da su bata mai nisa wato ba ma a kananan yan bid'a ba zabga zabgan mushrikai yake neman mai da su saboda batan ma mataki mataki ne ai wani batansa a cikin istighfari ne ya batan yake kuskura wani batansa kawai a cikin bukukuwan aure ne da ko suna ya bata wani batansa a cikin ababe ne na ƙiyamun laili ya bata wani kuma a cikin farillai ne wani kuma a cikin aqida ya bata to batan aqida shine balalan ba'ida bata mai nisa saboda matukar babu tushen aƙida to komai mutum ya Allah baya karba wannan aya take tabbatar mana da cewa wajibi ne mu yi imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala mu yi imani da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne ga dukkan mai imani sai ya yi imani da wannan da wannan magabata irin ibn al-arabi rahmatullahi alaihi, ya ce kullu manitta hama hukuma rasulillahi sallallahu wasallam fa huwa kafirun wa fi riwayatin kullu hama rasulallahi fi hukumihi fa huwa kafirun ya ce dukkan wanda ya zargi manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi a hukuncin da ya yi to ya fita a musulunci takfirul mutalak kenan ko ya fi wannan ne ka'idan shari'a mai yiwa a bashi uzuri da jahilci mai wa a bashi uzuri da cayan yanzu ya musulunta mai yiwa a bashi uzuri da tawili amma ka'idan hukunci takfirul mutlaq kenan ya fita a musulunci wajibi ne musallama wa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka ce Allah ya faɗa a Qur'ani hadisi ya faɗa wallahi duk duniya babu shari'a babu system of life da ya dace da rayuwar dan adam kamar wannan ko ka fahimta ko baka fahimta ba babu inda ya dace da wannan saboda dukkan man made law akwai weakness a ciki akwai kasawa a duk dokar da dan adam yayi sai ka ga wani nau'in zalunci ai an kirkiro majalisa da aka ce ta dinke duniya ne ko ɗinkewa ne ko barkewa Allah shi ya san dade da aka kirkiro waɗanda suka kirkiro su biyar sai suka bawa kansu veto power su duk abin da suke so shi za a yi la yus'aluna amma yaf'aluna wa hum yas'aluna babu wanda ya tuhumce su su suka yi abin kuma suka ba wa kansu karfin da ya wuce na kowa wanda yake nuna maka dan adam daman iya da zalunci innahu kana zaluman jahula duk abin da dan adam zai yi ce ya cire Allah a ciki to in ka ba da awoyi sai kaga zalunci ya bayyana ko da mataimaka ya nema dole sai son rai ya zo me yake checkmating mu me yake daidaita mu shine Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam munasaba da wannan akwai wata doka da kwanan nan ake ta duba ta a cikin amendment da ake na 1999 constitution na nigeria a cikin ramadan din nan ma ana kan dubawa akwai bi reviewing din constitution da senate suke yi abinda suke kira wai close by close amendment haka za a yi ta bin kalma ɗaya bayan kalma ana bi ana cewa an yi da kaza ba a yi da kaza ba zaman da suka yi na ƙarshe dukkan unanimously ko kuma mu ce majority of them to be fair sun amince da cewa doka sun amince da dokar haramun ne haramun ne haramun ne a aurar da mace ba ta kai shekara goma sha takwas ba wanda ya aurar da ita akwai hukuncin ɗauri a kansa akwai kuma tara na kuɗi mai yawa a kansa an bi dokar a zaman ƙarshe talata mai zuwan nan za a ƙara bin dokar shine za a yi fasin ɗinta na ƙarshe cewa duk uban da ya aurar da ba ta kai 18 years ba menene matsayinsa shi ne ya saba dokar kasa za a hukunta shi wajibi ne duk wani musulmin da ke da contact da wani senator memba ne house of reps kowa akwai guduma da zai bayar a ja hankalinsu akan wannan doka don ta ci karo da qur'ani kuma ta ci karo da hadisan manzon Allah kuma ta ci karo da maganganun magabatanmu duk wanda ya ce bai yadda da dokar ba a senate shi ya amince a aurar da mace shekara sha biyar ko sha shida matukar maslaha ya bayyana bai dame mu ba amma wanda ya ce ya amince a aurar da bai amince a aurar da ya shekara sha takwas ba ya shekara sha bakwai in uba ya aurar ya aikata haramun a dokar ƙasa sai mu tambaye shi shekara nawa aka aurar da uwarka ai duka mun san shekara nawa aka aurar da iyayenmu da kakanninmu kuma babu kokonto iyayenmu sun fi iyalanmu a yanzu lafiya sai ka tambaya shekara nawa aka aurar da ita saboda yoyon fitsari sai ka tambaye ta ita ta yi ai tambaya ce me yasa za mu makance mu fa ya dace ya zama tukunan muna da practical knowledge ne iyayenmu da kakanninmu sun yi auren ba su kai shekara goma sha takwas ba idan da iya da wani cutarwa mu ya dace mu sani amma lafiyan da iyaye suke da shi iyayen maza su shekara sittin saba'in tamanin casa'in za ka ga a yanzu ga mahaifiyarka mai shekara saba'in tana da lafiya wadda fiye da iyalinka ya shekara goma sha takwas saboda waccar mai ta ce daddawa ne da kuka aka hada da masara waɗannan suna nan sai tsotse tsotse man gyaɗa ne da magi ne da menene kaza kaza ne da kafi zabuwa ne duk ba su bane waɗannan sai ga daga mata sun ɗanɗana bayan shekara sha biyar sai ga sun fara tafiya kamar rokoki tsofi saboda menene saboda abin da zamanin ya kawo kenan don haka zai yi wahala ka samu dan adam da ya kai shekara 60 a yanzu kai shekara 50 ma ka samu uwarsa ta kai 18 years a gidan babanta mafiya yawa duk wanda ke shekara 40 yanzu a 50 an aurar da mamasa ko shekara 12 ko 13 ko 14 ko 15 ita cutar yoyon fitsari ba sabuwar cuta bane duk waɗannan fitintunin sabon Allah ya kawo su ba aure da wuri ne kuma daman alkawarin Allah ne in mun saba masa yanzu ya fara kawo azaba me yasa ba ku yi doka akan mazinata ba duk zinar da ake a Abuja a hotels muna gani me yasa ba a yi doka ba me yasa ba a yi doka akan waɗanda suke fasikanci kala-kala ba ba a yi doka akan yan giya ba duk waɗannan ba a yi doka a kai ba waɗanda ba a yi doka ba a zartar da doka a kan ɓarayi da ke satan kuɗi ba duk waɗannan an ɗauke kai a kai bincike nawa aka yi na kuɗin ƙasar da aka sace an gagara komai wai sai wanda yake zaune ga yarsa a gida shekaran ta goma sha shida sai wani muhammad ya zo yana neman ta da aure muhammadun nan salihi ne sai aka ɗaura musu aure to wai yanzu dattijan da ya aurar da isa ta lalace 16 years yanzu wai shi ya zama ya aikata haramun ya saba wa dokar kasa ya cancanta a hukunta shi amma a lokacin da kuke cewa saba dokar kasa kun manta da cewa ya saba wa kun saba dokar Allah kun manta da cewa kun saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi a talata mai zuwan nan suke so su yi zama na karshe wannan talata muna roƙon Allah kar ku musu addu'a mai tsanani mu dan fara addu'a shirya ko muna roƙon Allah ya sanya imani a zukatansu su gane barnar da suke ciki su gane halakar da suke ciki don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare waɗanda ba za su gane ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawar da su ya sa musu ciwon mantuwa da sunan su ma sai an tuna musu idan lokaci ya Allah ya canja mana su da wanda suka fi inganci wannan shine irin fa halin da muke ciki har a yanzu mutane suna kin dokar Allah amma ba su san abin da suke yi ba wai musulmi shi zai zauna ya rika criticizing wai auren wai in kai mutum magana ai manzo Allah to manzo Allah da ya a wani zamani ai wancan zamani shin yanzu qur'ani bai da compatibility da kowane zamani har kana tunanin cewa akwai zamanin da qur'ani yi expiring kana wannan tunanin duk duniya ina ne ci gaban ilimi ai tsanani ka ce ilimin zamani da kake tunkaho da shi wanda baka fahimtan ba ci gaban ka ce ko europe ne ko kuma america ko idan ka je ka harvard university wannan kowa yana jin sunan university nan harvard university na cikin university ta farko ko ta biyu in ta yi yawa na uku a duk rankin university da ake a duniya gaba daya a kowane shekara ko na ɗaya ko na biyu ko na uku a duk duniya hatta harvard university idan ka je law department abin da suka saka moto nasu na department da aka rubuta ayan ƙur'ani ne da ke bayani akan adalcin ƙur'ani da Allah yake bayani ku yi adalci ko da ga iyayenku ne ko wanda suke makusantan ku aran ma taimaka mana da aya ya ayyuhal ladhina amanu mm-hmm. كونوا قوامين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين هو أنا كتيا يا إدنجري القرآني Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kunu ku kasance ƙauwami na ku kasance masu tsananin tsayawa da adalci ko akan wane ne walau ala anfusikum ko akan kawunanku awil walidaini ko akan iyayenku wal aqrabina ko makusanta wato idan ka zo shari'a qur'ani ce ko iyayenka ne suka yi kuskure ka basu su hukuncin kuskure ko su suka yi laifi ka zartar da hukunci iyayenka sun yi kuskure wannan law department na harvard university ko kuma faculty na law ma barin ce faculty na law wannan shine quotation da suke welcoming duk mai zuwa faculty da wannan ayar qur'ani saboda babu wani adalci a duniya da ya kai wannan wai littafin mu ne yace ko akan iyayenka in suka yi zalunci sunansa zalunci in kai alkali ne dole ka ba su zaluncin akan kanka addini ce sai ka yi adalci in kai kai kuskure dole kai hukuncin da kai kuskure wal na ko yan uwanka kawunanka da baffanonka ina aka taba wannan a duniya in ban da qur'ani a ce wai iyayenka ma ba a yadda ka goyi bayan su ba adalcin nan a kowane situation sai an yi shi babu wani halin da aka amince mu yi compromising adalci dole mu yi adalci ko akan mu ne kan yan uwanmu ne kan kawunanmu sai mun yi adalci idan irin harvard university sun amince da cewa ƙur'ani iya da compatibility da duniya har suka rubuta wannan aya a bakin faculty kai mai ka fahimta na ilimi da kake tunƙaho ilimin zamanin da kake tunanin ƙur'ani bai dace da zamanin nan ba ko akwai shari'ar Allah da bata dace ba in dai turawan sun amince ma da wannan tare da mafiya yawan su basu musulunta ba amma sun amince qur'ani da dai ne kuma sun amince da adalci da ke cikin shari'ar Allah babu wani adalcin da ya kai wannan a duniya har faculty na lo guda zai dauki ayan qur'ani ya rubuta a bakin faculty yana welcoming duk mai zuwa a rubuce da arabic da turanci ga duk mai shiga faculty da amma maimakon mu musulmai mu yi tunkaho da wannan sai mutum ya fito a garuruwan musulmai musulmai su bashi kuri'a idan ya tafi sanadi yanzu sai ya manta da kowa sai manta da addini yanzu sai ya zama baya tunanin akwai wata al'umma da ta ce wakilce ta baya tunanin akwai wasu jama'a da suka zabe shi suna da addini baya tunanin akwai wasu jama'a da suka zabe shi suna da manufa duk ya manta da wannan abin da ya ga dama shi yake aikatawa mu kuma mutane muna nan mun zama dolaye ba mu san yancin mu ba ba mu san yancin mu ba a duk halin da ake ciki wani da aka ba shi naira dubu biyu shikenan imaninsa ya kare a wurin duk zaluncin da shugaba ya a wurin sa shi amirul mu'minina ne ba nan kadai ba amirul mu'minina wal mu'minati duk abun da yayi a wurin sa daidai ne saboda ya samu naira dubu biyu amma makarantu ba su dame shi ba asibiti bai dame shi ba lalacewar tarbiyyar yara bai dame shi ba ruwan sha bai dame shi ba wutar lantarki ba ta dame shi ba rayukan al'umma da ake asara bai dame shi ba da mosa naira dubu biyu ya ci daga nan kenan ya zama makaho Allah ya kare mu daga wannan wauta da rashin hankali da Allah ya gyara mana wakilanmu da shugabanninmu Allah ya ba su ikon gane ingancin addinin musulunci da biyayya da shi na'am وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إذا أكتوا سوء أن منافقين تعالوا كزو ila ma anzalallahu zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ilar rasuli haka zuwa ga abin da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karanta ra'aital munafiqina zaka ga waɗannan munafukai ya sudduna anka ka sududa suna togewa daga gare ka togewa wato suna kin imani da sakonka kuma suna hana masu son fahimta fahimta wannan aya na da alaka da bayanta wa idza qila lahum sai Allah ya gina magana mabniyul lil majhul idan aka ce musu ta'alau ku zo ku ila ma anzala zuwa ga abin da Allah ya saukar shine maganan da ba yahuda yace mu je wajen annabi zai mana shari'a da qur'ani ba zai zalunci ba kuma baya karban cin hanci wa ila rasuli aka kira Yesu zuwa ga kotun annabi Muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi wanda shine kololuwar adalci duk da wannan ra'aitar munafiki na sai ka ga munafukai ya duna an ka duda suna togewa daga gare ka togewa wato suna hana jama'a a je wurin a nan wai ba yahudi ke cewa a je gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai da'awar musulunci ke cewa a'a bai yadda ba me dalilin ba yahudi ya ce gaban Muhammadu ba a cin hanci kuma ba a cuwa-cuwa kai munafiki me dalilin rashin zuwa gabansa shine idan aka je wajen za a ba wa bayahude ni kuma na fi so a je inda ake ciwa-ciwa kaga imaninsa bai shiga zuciya ba inda imani ya shiga zuciya daga nan ya amince bayahude ya bi shi gaskiya ba sai an je kotu ba sai bar masa kayansa so irin waɗannan ababe su suke sa mutane suke barin imanin su har a yau mutane da dama waɗanda Allah ya musu ni'ima ta duniya da ido yake iya gani shine kamar ni'ima ta kuɗi ni'ima ta mulki ba a koda yaushe suke amincewa da addini su biyayya gare shi ba yakan amince da addini a lokacin da ya ga maslahar da yake nema addini ne zai sa ya cimma a lokacin da ya fahimci zai iya samun maslaha ko babu addini to a wurinsa a lokacin addinin ƙauyenci ne inda yau musulman da muke da shi suna da manufa mai kyau ta wakiltan al'umma suna da manufa mai kyau ta shugabanci mai kyau da kashi casa'in cikin ɗarin matsalolin arewa ko na najeriya sun kare shi amma sai allah ya jarabe mu tunaninsu daban shari'ar Allah daban idan ka ga mutum ya tuna shari'ar Allah a inda ya dace da son ransa ne to mu sani cewa sabawa Allah sabawa manzon Allah yana ma bata imanin mai imani gaba daya dukkan ayyuka suna lalacewa ya ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku masu imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam kuma wala tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukanku don haka wajibi ne idan na ce ni musulmi ne to ya zama a cikin shari'ar Allah ba ni da zabi a cikin aure na shari'a ne a cikin tarbiyyar yara shari'a ne a cikin zuwa ofis shari'a ne a cikin zama ofis ina shari'a ne a cikin tuka mota ta shari'a ne a cikin zuwa masallaci na shari'a ne shiga kasuwa na shari'a ne kasuwanci na shari'a ne saya na shari'a ne sayarwa na shari'a ne saboda shari'a ita gaba ɗaya system ne na rayuwa babu bangaren da ba ta shiga ba idan kana gida ka shiga gidanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ka samu ɗanka na shan hannu ruwa da hannun hagu ka ce a ah, haramun ne manzon Allah ya hana bid'a ne sha da hannun dama iyalinka na tsaye na cin abinci ka ce mata zauna ba amince ayi haka ba yaro ya shigo gida ba sallama zo yi masa nasiha shari'a ta ce in zaka shigo kai sallama ka fita a gida ka yi addu'a ta tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shari'a ne ka je ka office akan lokaci ba ka karya alkawari doka ba da ce a je karfe 9 kai sai karfe 11 ka je ka ba lokacin da aka fada sai ka je wannan shari'a ne an zo kiran mitin to ran kai dade yanzu ga dai gida za a bayar to supply ne na kaya guda 150 mun ga yanzu saboda ba ka da kuɗi kuma mu ma akwai kunci za a yi supply guda 100 guda 50 sai mu raba kuɗin ka dauki 25 mun dauki 25 wannan ranka yana cikin albarkan office sai ka ce wannan haramun ne in na ci zan je ni wuta gobe kiyama wannan shari'a ce an zo a hada baki da kai wane kirista ne wane bai hude ne a ofis a cutar da shi a masa munafurci a masa eh, ritaya a masa mugunta ka ce a addinin Allah bai amince da wannan ba ko da ba ma addini daya shari'a ta ce kan na cuce shi don haka ba za a hada baki da ni a cutar da wanda baya addini na ba duk abin da ya shafe ka to wannan shine addini kasuwa ka je eh yi ciniki irin yadda addini ya tsara shiga addini da kasuwa haka shari'ar musulunci take mu addinin mu ba addini ne na rana ɗaya a sati ba addini ne na awa 24 kwana bakwai a sati wata cir gaba ɗaya babu wani lokacin da ake so ka zama off wa addinin Allah ko wa shari'ar musulunci kullum on ake bukata ka zama babu wani lokaci ko bacci kake da shari'a muke bacci da shari'a muke farkawa za mu kwanta mu yi alwala mu yi kulhu wa falaki nasu mu toba sa uku mu yi ayatul kursi mu yi amanar rasulu mu yi kul ayyuhal kafirin hadisi ingantacce ya kawo wannan muna baccin a dare za mu kaji mun yi juyi sai kaji muna subhanallah walhamdulillah a cikin dare mutum ya farka zai yi alwala ya tashi ya kiyamul laili sai ka ji yana inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari motsi kadan sai ka ji yana shiga daki a uzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith can sai ka ji ya fito naka. haka mu addinin mu kullum a cikin sa muke ran da muka wayi gari muka mai da addinin iya masallaci da gida da wasu kwanaki na ranar juma'a da ranar idi da aikin haji muka cire shi a sauran ababe to munafurci ya shiga cikin aiki matukar mu masu imani ne to addinin ko ina sai ya ratsa ko ina kake addinin ya ratsa shiga jikinka yan uwana musulmai wanda ya fahimci musulunci ya fahimci sunna musamman idan ya da ɗabi'u makarimul akhlaq yadda annabi tsira da amincin sabbata a gare shi ya karantar wallahi duk inda ya je a duniya ba ba kauye ne kuma ba ba ne kuma wayayye ne amma idan ya wayi gari bai san ɗabi'un musulunci ba ne yake mai da shi ba kauye amma kai da kake da ɗabi'un da duk inda kake an ce faɗi gaskiya duk inda kake ka zama mai kyautatawa musulmi da wanda ba musulmi ba ka zama mai rikon amana ka zama mai murmushi zuwa ga jama'a ka zama mai taimakawa gajiyayyu ka zama mai taimakawa duk wata halittar da ke da hanta a jikinta in ka taimake ta Allah zai baka lada wani wuri za ka je ka zama ba babu inda za ka je ka zama ba da ka addinin mu wayayyen addini ne mu ɗauki addini a cikin dukkan rayuwarmu takaita addini zuwa ga zamantakewarmu na aure da ranar juma'a da bukukuwa yake sa musulmai su walakantar da addini in aka yi wasa kuma sai musulmi ya koma munafuki sai rika zama wani wuri ya karbi addinin wani wuri bai karbi addinin ba musulmai nawa ne zaka tsaya da su akan gemu sai ce maka wannan gemu shi hobe da sunna bane ya manta duk hadisan da ke magana akai ya ga mace da hijabi shi musulmi ne yana kallon da sai ya ce kuliya a leda bak haka ake isgidi kuliya a leda bak sheikh bin bas rahimahullahu ta'ala ya ce duk wanda ya isgili wa sunna ya zama arne a cikin littafinsa na me a cikin littafinsa na ainihin wujubu tamassuk bis sunna wa khatarul bid'a wajibcin riko da sunna da hatsarin bidi'a da kuma a cikin littafinsa da ya magana akan ainihin hatsarin da ke cikin mace ta je wajen aikin maza tana gwamayya da su ya ce izgili wa sunna yana fitar da mutum a musulunci ya kawo ayar da Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in afu an ta'ifatin minkum bu ta'ifa aw ufa an ta'ifatin minkum tu'azzabu ta'ifa kamar yadda imamu warshi rahimahullah ke karantawa so ala ayyi halin dole mu riƙe. ko da akwai abin da imanin ka bai kai kai ba to kar ka izgili gare shi kar kuma ka tsaya kada kare karya kaddara kuskure ya fara kasu gemu ya kasu gemu <laughs> wallahi shedan da kawai amma kai da suna ne a da kokonta suna ne to wannan ya fi sauki wato duk abin da kar ka aibata aibata wanda kalubalantan ya fi hatsari don shi ne ya fi maka ke da wahala amma in ka amince kai dan adam ne gajiyayye sai ka ce ku taimaka mana da addu'a ci gaba da mana nasiha Allah zai taimaka mu gyara misali kenan shi ke sai ga Allah ya taimake ka amma kar ka tsaya ka yi bid'a ko ka yi wa sunna karan tsaye ko ka yi wa qur'ani karan tsaye kuma kana tunkaho da wannan Allah ya kare mu daga wannan ya kare mu daga zama munafukai a cikin addini na'am فكيف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا fa kaifa yayi lamarin zai kasance idza asabatuhum musibatun idan musiba ta auka musu bima qaddamat aydihim da abun da hannayensu suka zartar musu da abun da hannayensu suka gabatar thumma ja'uka sai suka zo gaba gare ka annabi ya halifuna billahi suna maka rantsuwa da Allah in aradina ba ma nufin komai illa ihsanan sai kyautatawa wa taufiqa da dacewa mu fa kyautatawa muke nufi wannan ayan na da alaka da ayoyin bayan da muke karantawa ita dalilin saukanta bayan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya kashe wannan munafiki din an masa kirari da Umarul Faruq radiyallahu anhu mai bamba mai raba ƙarya da gaskiya a daidai wannan lokacin sai yan uwan wanda aka kashe suka tafi wajen annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya rasulallah muna ga ya dace tunda abin ya faru a haka kuma ba gaban ka aka zo ba ya dace a dan bada diyya na raƙuma guda ɗari tunda sayyidina umar ai yayi abin da gaggawa ai mu wallahi ba ma mun goyi bayan abin da shi wancan yayi na kin shari'ar da kai bane dan uwan namu ba mu ki ba mu yadda da abin da ya akan shari'ar da sayyidina abubakar yayi ba ai duk kuskure ne amma dan adam ajizi yake tare yake bai cika goma ba so da muna ga sai a bada diya saboda magadansa da mu yan uwa mu samu abin rabawa amma dai abin da yayi dole dai mu mun san gaskiya mutumin kirki ne kuskure ne ya faru kuma kai da kanka ka ce mana ai duk dan adam mai kuskure ne irin waɗannan kamun kafa din sai suka zo da wasu ababe su gaba su ce ga abin da suke nufi ba amma sai su kare nan su kare nan shine yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumakum suna so su amintar da ku su amintar da mutanensu wannan shine babban wahalan aikin munafiki shine yana so kowa ya yadda da shi kuma ba zai yi ba don ko annabi Allah bai sa kowa yadda da shi ba babu wani matsaya da zaka dauka duk duniya kowa yadda da kai a lokacin da kai wannan wani zai ba wani zai zage ka idan kai baki wani zai yaba wani zai zage ka in kai fari wani zai yaba ya zage ka idan ka gwama fari da baki wani a lokacin zai zage ka in ka bar farin ka bar bakin ka koma kore wani sai ya tsine maka albarka akai babu launin da zaka yi a barka amma menene ribar ka idan ka zo sai ka duba me Allah yake so me annabin sai karantar to sai ka tafi kai tsaye sai ka aikata idan Allah ya yarda da kai ko duk duniya babu wanda da ka ci riba kuma ka samu wannan gyaɗar dogon da muke roƙo sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ita ma ka same ta daga lokacin saboda duk wanda Allah ya yarda da shi ka nufi Allah Allah ya nufe ka to wannan ko me kai ka ci riba a rayuwarka to sai suka zo suke waɗannan da barbaro sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce fa kaifa idza asabatuhum musiba yayi lamari zai kasance in musifa ta same su wannan musifa shine rasa dan uwansu don rasa rai yana cikin musifa don Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi kaga wannan wal anfusi ne aiko to samarat wa bashir sabirin alladina idza asabatuhum musibatun kaga rasa rai da ya faru na dan uwansu Allah ya kira shi da sunan musifa to anan sai ce fa kaifa idza asabat um musibatun yaya lamarin da kansu ce in musifa ta auka musu suka samu tawaya a cikin rayukansu dan uwansu ya bar duniya amma ba haka kawai Allah ya zalunce su ba bi bima qaddamat aidihim saboda abin da hannayensu suka jawo musu shi sayyidina Umar haka kawai yayi abin ko kuma wancan shi ya tsokano shi ya tsokano saboda abin da hannayensu suka tsokano musu ai da baki ya faɗa ma sai Allah ya kira hannu saboda duk abin da ake kullawa baki idan ya faɗa zuciya ta kulla hannu ke zartarwa shi yasa duk laifin da dan adam zai yi hannu shi yake hukuntawa idan zuciya ta daura niyya mai muni sai hannu ya dauki abun yi shikenan sai ya je aiwatar da aiki din idan aikin alkhairi ne hannu dole sai an yi da shi babu dama ka yi sallah baka yi aiki da hannu ba babu dama yi azumi baka yi aiki da hannu ba babu dama ka yi aikin haji baka yi aiki da hannu ba haka babu dama dan adam ya yi kisan kai na zalunci bai aiki da hannu ba da hannu ake mari da hannu ake daukan sanda a daki mutum da hannu ake daukan bindiga a harbi duka da menene da hannu ne da hannu ake ciwa-ciwa a saka hannu a yi satan dukiya da alkalami da hannu ake karban cin hancin da hannu ake ba da cin hancin so hannu shine asalin ainihin uwar da ke tsakanin kullawa gaba daya shine bima qaddamat aidihim shi yasa wurare da dama Allah yake mana magana akan hannaye in musifa ta auka sai ce hannunmu ne jawo mana aran ma ba mu ko da ayoyi guda biyu a Qur'ani لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم لكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أو تبيو وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور, ومن ومن الناس من يعبد الله ومن الناس وما أصابكم من مصيبة بر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كساك لو كنت ظهر الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون جزاكم الله خيرا أولا آيوي دا آرم ما يكامن دوك الله يكرا حنايه da su suke jawo ababe a ayar farko wace kawo mana لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سيجي ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للأبيد da Allah ya kira azaba sai ce saboda abin da hannayensu ya jawo ne kuma ya sake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an cikin shura kenan ko ba abin da zai faru gare ku na musiba face abin da hannayenku suka jawo muku don ma Allah ya yafe muku da yawa zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas fasadi barna ta bayyana fil barri akan tsandauri wal bahar da a cikin kogi bima kasabat aidin nas saboda abin da hannayen mutane suka girgira wannan hannu shi yake kulla ababe duk abin da zuciya ta yi hannu zai zartar abin da baki ya faɗa hannu zai yi shi yasa hannu ya zama shine tsaka tsakiya bayi ga wannan wa minan nasi mai jadalika bi ghairi ilmi wa yattakhidhu kulla shaytanin wala hudan wala kitabin munir thani ithnin ko li dhilla an sabilillah wadannan duka ga sunan ayoyi da dama fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka sai su zo gare ka ya halifuna billahi suna maka rantsuwa da Allah sune yan uwan wanda aka kashe in aradina wallahi ba ma nufin komai illa ihsanan sai dai ihsan ko wa tawfiqa da kuma neman dacewa wato duk da wannan abin da suke faɗa yanzu suna neman dacewa ne wato wanda ya laifi ya yi laifi an yanke mar hukuncin kisa kuma an yi kisa. sannan kuma a haka zo a ce a bada diya ina ka taba haka amma duk da wannan suka ce in aradina illa ihsanan wa tawfiqa amma duk da haka malamai suka ce wannan kuma baya justifying a yanzu daga wani yayi sai ka dauki makami ka zartar me dalili saboda su sayid na umar sahabban manzon Allah ne ba ka san wani umarnin ya ba su ba a yanzu ko babu annabi balle ka ce an ba da wani umarni gare shi balle baka dama ka je ka zartar a yanzu abin da za ka yi sai ka ɗauka ka kai gabanin shugabanni ka kai wajen da za a yi shari'a a yi hukunci haka ake amma ɗan adam da hannunsa ba zai aiwatar ba mafhum tayyib na'am أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين ما سوى أن تصفى سوني ودن يعلم الله الله يسان ma fi qulubihim abun da ke cikin zukatansu fa a'rid anhum ka dauke kai daga gare su wa izuhum ka musu wa'azi wa kullahum ka gaya musu fi anfusihim ga kawunansu su kaulan magana baliga mai isa mai sadar da manufar abin da ake so da sadar mafhum ula'ika wancan shi munafukin da sayyidina umar ya kashe da waɗannan 'yan uwansa yanzu da suka zo ana magana musamman akan 'yan uwansa masu neman diya ya alamun Allahu ma fi duk da sun ce in radina illa ihsanan wa tawfiqa Allah ya ce a ce ya san abin da ke cikin zukatansu saboda munafuki abin da bakin sai faɗa daban abin da zuciyarsa ta kulla daban shi yasa Allah ya ce idza Kalu na qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna irin rantsuwar da suka yi da harufan da suka yi da su Allah ya ba su amsa kaga idza ja'akal munafukuna Kalu. nashhadu kaga nashhadu taukidi innaka ga inna ta zo ko la lamul qasami rasulullah wallahu ya alamu innaka Allah ya kawo nunu tawkid din eh, inna na taukidi wallahu ya alamu innaka la rasulu ga lamul sannan wallahu yashhadu innal munafiqina kaga yashhadu ga inna tawkidi lakadibuna ga lamul qasami to irin maganar da suka yi da ita Allah ya ba su amsa shi munafuki kala biyu ne a wurin malaman aqida akwai annifaq al-akbar akwai annifaq al asghar annifaq al-akbar babban munafurci shine wanda zuciyar kafurci ne amma baki na bayyana musulunci karamin munafurci shine wanda manzon Allah ya ce ayatul munafiq salasa ayoyin mutum munafiki guda uku ne a wata riwaya yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan ababe hudu duk wanda ke ciki ya zama tantirin munafiki wa man kana fihi khaslatun fihi khaslatun min nifaq hatta duk wanda ke da kwaya ɗaya iya da wani element iya da wani bangaren munafurci har sai ya bari hadisin bukhari na farko annabi yake cewa iza haddatha kadhaba idan yayi magana zai yi zuke ta malle zai yi me zai yi ƙarya professional liar ne idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana in an bashi amana zai ci wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari zai karya wa idza khasama fajara shi da kansa idan ana magana da shi akan fahimtar wani abu sai ya zama fajiri yin zai fara zagi zan ci kaza kaza zan yi kaza kaza magana ake na baki yanzu sai ka kuma ya dauki zage zage bi ma'ana bahaushe ce mai abun fada shi yasa duk mai hujja mutumin kwarai baya furta wasu munanan kalmomi bakin bakinsa amma shi yanzu daga an fara magana sai koma fajirci a ah, mu kaza kaza yan kutuka kaza yan kaza kaza sai fara zage zage waɗannan su ne alamomin ƙaramin munafuki amma zabgegen munafukin to zuciyarsa a cikinta ba imani amma a harshensa imani ne Allah ya kare mu daga munafurci babban da karamin in ma akwai ɗan autan masa ko jikan munafurci Allah ya kare mu don haka yake cewa fa ya alamu Allahu ma fi qulubin Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu fa'arid anhum ka ɗauke kai gare su wato Allah yana ga annabinsa sauran yan uwan duk da abin da suka yi munafurci ne kar ka kashe su don kada a ce Muhammadu iya kashe sahabban sai musu abin da ya faru ko saboda ba za a fahimce shi ba za a ce suna tare da shi yana kashe su to shi sa aka ce fa'arid anhum shine la taqtulhum kar ka kashe su wa idhum kuma ka musu wa'azi amma duk abin da suka yi na munafurci kai wa'azi shi sa aka saukar da suratul munafiquna aka saukar da suratul tauba ko basmala ba a mata kawai bara, tumminan lahi duk in ka bi cikinta babu abun da ake sai magana akan munafukai ya munafiku na an tunazzala alaihim suratun bi mafi fi Kulis ta hazi'u su suke gaya manzon Allah wa minhumul ladina yu'dhuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun su ne irin su jaddubuna kai suke ce masa eh, manzan Allah ce ah, kada manzon Allah ka je filin yaƙi da mu saboda akwai kaza da kaza wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhidatun bil kafirina in ka bi tauba akan munafukai ake magana saboda babu wanda suke cutar da addini kamar munafurci munafukai kenan ke sa a farkon bakara Allah ya magana akan muminai a cikin ayoyi kwaya hudu kawai daga alif lam min zalika hudal mutaqina sai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna sai kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim aya uku zuwa hudu an gaba kafirai masu imani aya hudu munafikai har karshen bakar labarin munafikai ake barwa wa minan nasi may yaqulu rabb wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi duka akan su ake magana har bakara ta kare Allah bai daina magana akan munafukai ba saboda hatsarin da ke tare da su Allah ya kare mu daga munafurci ko wani iri wa kullahum ka gaya musu fi anfusihim a kawunansu ka musu wa'azi ka gaya musu kaulan magana baliga mai sadarwa ma'anan balaga in ji malamai suka ce shine isalul ma'ana ilal kalbi bi ahsani tariqan bi ahsani tariqin lafzi shine ka sadar da ma'anar da kake son sadarwa zuwa ga zuciyar dan adam da mafi kyawun hanya da kuma mafi kyawun lafazi bi ahsanil lafzi shine isalul ma'ana ilal kalbi bi ahsanil lafzi sadar da sako zuwa ga zuciya da mafi kyawun lafazi da za a fahimce ka shi yasa saboda amfanin lafazi ko annaba Allah zai tura sai tura wa kowace jama'a annabi da ya iya yaran su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi sai a turo shi da yaren mutanen sai ya zo ya musu yare irin nasu yanzu ka ɗauko ɗan ƙasar saudi ka ce wa'azi a nan wani lokaci zai gana wa'azin kaman ba zai shiga jikinka ba saboda matsalar su daban namu daban amma kana daga dan arewacin najeriya yana fara sai ka ji ya sa kusa a tsakiyan kaya daka a daidai sai ka ji kusa ta shiga saboda me saboda da dan gari akan ci gari kuma da dan kasa akan ci kasa haka da dan gida akan ci gida da dan daki akan ci dakin to in ka samu dan gidan ko dan garin ko dan kasar ko dan dakin to sai ka ci abin da kake bukata shine wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga zai isar da sako yadda ake bukata Allah ya kare mu daga munafurci babba da karami in akwai dan autan ma Allah ya kare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam amin amin Amin. Amin. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Allah kafin shiga tambayoyi akwai wata bayar Allah daga sabon karuwar da ta aiko da naira dubu ɗaya da ɗari biyar a baiwa wato mabukata wadda ba su da daman yin suhur ko kuma buɗe baki Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ya baku kuma ikon yin aiki da kudin da ta bayar ta yadda ya dace din Allah ya ciyar da ita abincin aljanna amarace ta da kayan ni'iman aljanna innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi wa ala kulli shay'in qadir na'am sai akwai dan majalisar da ke wakiltar kamar karamar hukumar bauchi wadda ya aiko da bandul guda biyu na shadda wadda a kowace bandal akwai shadda guda ashirin jaka guda ashirin a kowace jaka akwai yadi goma to allah ya saka masa da alkhairi allah ya sa bayan raba kuma kayan marayu su dage su wakilci al'umma da abin da ake bukata saboda in ya kawo kayan marayu ya yi kokari to shi ma dan majalisa a nan ya yi kokari amma akwai primary aiki shine dole a constituency mutum kuma ya tsaya ya ga ba a cutar da al'ummarsa ba musamman addininta wajibi ne a can su kare mana addinin mu iya gwargwado wannan kayan marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba su ikon taimakawa yadda ya dace da kuma tsayawa akan addini yadda ya dace wallahu ta'ala ala nan ma dai akwai wata baiwar Allah da ta kawo Qur'ani izu 60 wa masallaci turmin zani da naira 200 wa marayu akan Allah ya yi mata cutar da ke damunta Allah ya yaye mata cutar da ke damunta kuma ya tsunduma ta aljannan firdausi amin sai wannan ita ma ta bada Qur'ani izu 60 a baiwa malam Allah ya yayi mata fitintunun da ke damunta to Allah ya tsunduma ta aljanna ya yayi mata fitintunun Qur'anin sai a bawa aran mana insha Allah na gode Allah ya saka da alheri sai kuma wani bawan Allah tun daga Gombe ce yana bibiyar tafsirin malam yana neman addu'a wurin malam da sauran musu. duka Allah ya biya mana bukatun mu na alheri kowa da kowa a nan wurin da mai sauraron mu a midiya ma kafofin watsa labarai na'am sai tambayoyi malamai tambayan farko tana cewa ne ya halatta mace mai takaba ta kalli karatun tafsiri a talabijin babu laifi ya halatta shari'a bata hana wannan ba duk abin da yake da alaka da koyon ilimi matuka tana cikin kaya na kamala da aka karantar wannan babu laifi a cikin haka insha Allah shi yasa hadisi yace manzon Allah ya zikrullah ala kulli ahyanihi yana ambaton Allah a kowane hali da wannan yasa suna na Aisha radiyallahu anha tace matukar abu ne na ambaton Allah ko na neman ilimi a kowane hali ba a hana namiji ko mace nema ba sai dai wani lokaci ya zama mutum ya fi sakewa da yalwa ba shi dama fiye da wani lokaci don haka tana da ikon yi insha Allah mijinta dai da su Allah ya gafarta masa na'am sai wannan yake cewa malam shin akwai bakar fata a aljanna me ya hana bakar fata ya shiga cikin aljanna me dalilin da yasa ba zai shiga ba ga na farko ga hadisin bilal da sheikh muhammad nasir rahimahullah ya kawo a saurara a saurara ga hadithin bilal da sheikh muhammad nasir rahimahullah ya kawo cikin tamamul minna fitta aliki ala fikihi sunna na manzon Allah ya ce inni samitu khashfata na alaika fil janna ai ya ji motsin takalman bilal a aljanna kuma bilal bakar fata ne dan habasha nan ethiopia so da haka insha Allah ta'ala akwai bakar fata a aljanna wallahu ta'ala alam mu ma Allah ya samu saboda kurin karancin lokaci za mu tsaya a nan amma dai akwai takardu da yawa na neman addu'a wurin malam da sauran yan uwa musu duk takardar da ta zo ta koda injiniya ibrahim bai karanta ba mai takardar allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi sharri dukkaninmu allah ya kare mu ya kuma jigan mu da malamanmu kyawawan mu allah ya amsa mana allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله الله ساكا ومالا الهيري cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ke shago mai namba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 080 60 30 22 75 wassalamu alaikum rahmatullah